بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم دعاء وأن درسنا بالهاج المسلم عند الشيخ أبو بكر جابر الجزائري يوم نبا. أولا رانا ta 25 bakwai ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan darasi da muke gabatarwa ta road yare zariya a wannan darasi wanda shine darasi na 49 daidai muna roƙon allah ya mana albarka cikin rayuwarmu Allah kuma ya samu cewa lafin ya zama daga cikin bayan Allah na muna nan muna yin magana kan alkuwa fillako ma'ana mahimmancin yan uwantaka saboda Allah hana wa ta'ala ya to in mutum zai so mutum ya so shi Allah in za ka ƙi mutum ka so shi dan Allah wanda allah subhanahu wa ta'ala ya azurta da wannan to mutum zai samu jin daɗi zai kuma samu nasara mun yi bayani game da mahimmancin haka eh, yanzu kuma za mu tafi zuwa ga haƙoƙin ita wannan dangantaka ba sai ka ɗaga murya kai sirri da yawa saboda ya fito masu nan ka بسم الله الرحمن الرحيم حقوق الأخوة في الله ومن حقوق هذه الأخوة ما يلي أولا المواساة بالمال فيواسي كل من كل منهما أخاه بماله إن احتاج إليه بحيث يكون دينارهما ودرهمهما واحدا لا فرق بينهما فيه كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه إذ أتاه إذ أتاه رجل فقال إني أريد أن أؤاخيك في الله قال أتدري ما حق الإخاء قال عرفني قال لا تكون أحق بدينارك ودرهمك مني قال لم أبلغ هذه المنزلة بعد قال فاذهب عني malam ya ce daga cikin haƙoƙi na yan uwantaka shine almuwasatu bil mal ana ya na ana taimakekeniya da dukiya kowa ya taimaka wa ɗan uwansa da dukiya ya zama abokinka yana da atm namba ɗinka saboda haka duk sanda yake bukata ya ciro kuɗi kawai zai ce ya ciro kuɗin ba tare da wani mushkila ba shi ne ce baiwa fi kullum min mu a kawo bimanin in taji ilai kowa zai iya taimakon ɗan uwansa da dukiyar sai ya bukaci haka ya yi ce ko da dinaruhuma wa idan wahidan la farqa bainahuma fi ta yadda dinaransu da kuma dirhamansu zai zama daidai ba bambanci a tsakanin su kamar ruwa na bi huraira ta Allah wa an an karanto da abu huraira allah ya da shi za ta horo julan wani mutum ya zo masa fa'ala sai ce inni uridu an u'afiyaka fillah ina so da allah ne yan uwantaka saboda allah sai ce a ta bi ma haƙƙun ne ka ka san haƙƙin yan uwantaka kala a rufe sai ta haƙƙi ka faɗa kala la ta kunu a haƙƙu bibinari ka wajen dirhamika ne shine ya zama da ni da kai wajen amfani da kuɗin ka duk ɗaya ne alalam abu jini hajjin manzila ce wancan mutum ya ce gaskiya ni imani na yi kai nan ba sai ce to fa ga ni ka tafi wa ya abota da kai a ga wannan abotar yanzu wanda za su iya ma gaskiya ta a gansu ba su da yawa ala ibrahim aka jaraba idan kai aboki ya zama kawai komai da komai na kudinka da na abin da ka mallaka kawai duk matsayin kuɗa ba bambanci kaga mutanen madina haka suka dinga yi wa mutanen maka lokacin da suka gira. awa mutumin madina ya zo maka bai da komai saboda haka mutumin maka zai ce ya zai ce su raba dukiya gida biyu ya ɗaura biyu ina fatan kun gane a lokacin ma ba sa yi hijabi ba zai ce matansa biyu ne su fito ya duba wacce ta fi kyau wacce ya fito sai ya sake ta ce ya aure to haka suke shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya bi a cikin suratul hashr ko yace wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifitawa suna fifita mutanen makka akan kawunan su ko da ku akwai bukata akan wannan abin da suke fifita din ثانيا أن يكون كل منهما عونا لصاحبه يقضي حاجته ويقدمها على نفسه يتفقد أحواله كما يتفقد أحوال نفسه ويؤثره على نفسه وعلى أهله وأولاده يسأل عنه بعد كل صلاة فإن كان مريضا عاده وإن كان مشغولا أعانه وإن كان ناسيا ذكره يرحب به إذا دنا ويوسع له إذا جلس ويصغي إليه إذا حدث malam ya ce na biyu an ya kuna kullum minhu ma'aunan lissahibi kowanne daga ciki ya zama zai taimaka wa ɗan uwansa ya gubi hajjatahu wa yuqaddimuhu ala wa yuqaddimuhu ala zai biya mai bukatarsa kuma ya gabatar da ita akan kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa wanda yana kuna fi qada'i hajatin li akhi khairul li min an fa shahran fi hadha masjid annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in zama cikin biya wa dan uwa na bukata to shine ya kuma alkhairi fiye da ni itikafi a wannan masallaci ya nuna masallacin sun yi alfarma to biya wa dan uwa bukata yana daga cikin abubuwan da suke jawo su sadar yana daga cikin abubuwan da idan ka samu za ka samu jin daɗi za ka samu annashuwa za kuma ka samu nasara a rayuwarka za ka dinga ganin hanyoyi na buɗi suna bubuɗe maka tun lokacin da ya zama kana taimakawa uwanka yake ya tafakkadu a mu kama ya tafakkadu a hawala nan zai dinga bibiya halayen abokansa yan uwanshi kamar yadda yake bibiyan yanayin kanshi yake cewa ah, wai wani usiru nafsi wa ala ahli wa auladi zai fifita shi kan kansa da iyalansa da kuma a ah, ɗan'uwan shi amma wannan gaskiya ba dole ba ne ya zama dole mutumin da ba manzo ba a ce sai ka fifita shi kan kanka ya halatta mutumin da yake ba manzo ba ya zamanto cewa ka fifita kanka a kan shi amma in ka fifita shi a kanka to wannan wani abu ne mai kyau amma ba wajibi ba ne saboda haka yanzu idan kana da naira ashirin kana da bukata kana jin yunwa ga dan uwan kama yana jin yunwa in ka rike ka ci abinci da ita ba kai kuskure ba da ma a ce kana da tsananin bukata ko a cikin ku zai mutu to a nan gurin abin da ya fi dacewa shi ne kakkaba shi zaman to ko abinci ne na mutu daya idan kai baka ka ba za ka mutu shi ma zai mutu ya halatta karci shi ne ma ya fi dacewa saboda yana daga cikin ƙa'idoji na shari'a shi ne tsoron layu zanu bi dararin mutu ma'ana cuta ba a tun kuɗi ta da cuta irin yawwa wannan yana daga cikin ka'idoji masu mahimmancin gaske a shari'a so idan ga cuta ga wata cutar to ba za a ce a tukuda cuta da wata cuta ba dan fashe su tare ka ce in baka kashe abokin ka ba su kashe ka to bai halatta ka kashe shi ba dai su kashe ka saboda haka ana so mutum ya fifita dan uwansa sannan abu na biyu shine ba a fifita wani a babin da yake da alaƙa da biyayya ga Allah za ga mutane da yawa sun zo suna yi sahun gaba saura mutum daya za ka ce da babanka ya wuce ya shiga ba kai ka tsaya a sahu ya biyu ko ka ce da abokinka za ga wani lokacin aka zo ana sahu na biyu ne duka taimakon wani ya hau sai ce da abokin shi bismillah bismillah ba a san a nan a bangaren babin lada ka fifita wani a kanka kamar yadda imam suyuti ya kawo ka'ida da isaru fi babil qurbi makruh saboda haka ba a cin karfi fito wani a lada saboda neman aljanna ne duk lokacin da ka tura wani to kamar kai kana nuna cewa ba ka da matsala ba ka damu ba na'am malam yace an anhu da kulli salati yana da kyau in baka ga dan uwanka ba bayan duk kwana uku ka tambaya ina yi. malam ya ce fa in kana marizan adam idan bai da lafiya ya kamata ka gaishe shi wa in kana mashghulan a alam idan kuma ya zamanto cewa wani abu ne ya shagalar da shi a alam to sai ya taimake shi wa in kana nasiyar zakkar idan kuma mantuwa ya yi to sai ka tuna masa yurhibu bihi idza dana in ya kusanto shi da mai maraba da shi ka daɗe baka ga ɗan uwanka ba ko ya kama ziyara ka niƙe an ce nan sosai idan na na faɗi ma ta zo fagen shi yana niƙewa ya zaunar yadda ita kusa da shi wannan yana daga cikin karama bako wai wasu ilahu idan jala idan kuma yana ya nemi ya zauna kusa da kai to ka buɗa mata wa yusri ilaihi idan haddasa idan ya zamanto yana magana ka za a ga mutanenmu da yawa ba su iya sauraron magana ba wani yana magana kawai za a ga wani ya dace amma na wasu kaga yana da siga ta sauraron magana lokacin da ba ya zo yana yi wa na wasu bayani na nan mai magana ba sai da ya gama sannan ya ce masa afarka ya abal wani ka kammala ya abul wali sannan ya ce ya kammala ta sannan nan sallallahu alaihi wasallam ya fara yin magana to wannan shi ma ladabi ne na magana kuma daga cikin kurakuran da muke yi yanzu musibar da Allah ya jarabe mu da yawancin mutum yana maka magana kana na waya yana magana kuna yi kai kana wasa hmm. na ga an zauna ana yi kowa da waya ita ta za ga wannan waya a lokuta da za ga masifa ce yadda muke duba waya inda kowa yana duba ƙur'ani haka da kowa ma ya zama shek Allah kowa sai ya zama malami yanzu wani inda zai manta wayar shi a gida zo yana sallah zai iya rafkan nuwa ma saboda ya manta tabbas waya ta sauƙaƙe abubuwa da yawa amma tsakani da allah an ci mu da yayi a ga da yakka in aka zo neman ta saurayin tafi sallama kana kofar gida an baka yadda da shi ba ma ka ce ka shiga amma yanzu da wannan yake samari ashirin ma baka sayi ba yake samari ashirin kuma sai an kammala komai kawai dai ka gani نعم جواز ثالثا أن يكف عنه لسانه إلا بخير فلا يذكر له عيبا في غيبته أو حضوره ولا يستكشف أسراره ولا يحاول التطلع إلى خبايا نفسه وإذا رآه في طريقه لحاجة من حاجات نفسه فلا يفاتحه في ذكرها ولا يحاول التعرف إلى مصدرها أو موردها يتطلف يتلطف في أمره بالمعروف أو نهي أو نهيه عن المنكر لا يماريه في الكلام ولا يجادل في ولا يجادله بحق أو بباطل لا يعاتبه في شيء ولا يعتب عليه في آخر نعم an yi kufa an wani sanahu illa bi khair kai yi magana kai sai da alkhairi wani yana daga cikin gaskiya abubuwan da muka rasa zamantakewar mu ta fulani da sauransu gaskiya wannan yana daga cikin abubuwan da muka rasa za mutum yana da abokai ishirin ladi karka samu uku da wasu ke cin naman kun yadda da wannan wannan kwata-kwata ba yadda za a yi magana ka ba in ma da za a fara magana ka to za su yi maza maza su juye da ita ko su tashi su bakwara. ala kulli hal wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda gaskiya aka rasa yana daga cikin abubuwa waɗanda muka rasa sosai malai yake fala ya kuro lahu aiban fi gai mafi a wazoyi ba zai faɗa aiban in baya nan ba in ma yana nan ba zai faɗa ba fala ya tafshi a asrarar ba zai dinga fito da sirarrakan sama wala yu hawilu a ila na fi ba zai yi kokarin fito da abubuwan da suke boye ba yana daga cikin abubuwan da wani abokinmu da muka yi karatu da shi a saudiya dama shi ma balarabe ne ɗan saudiya ya burge ni aka zo ana aibanta wani a gaban shi ita malamin shi. ita ni kaina da na tsaya ne nazarin kaina na samu observation guda goma sha uku a kaina to ya kake gani inda wani ne zai kalle ni ya duba yanayina gano zai samu ita saboda haka ni babu zan iya yin magana a kan wani ba tunda ni ma na gano ina da aibubuka goma sha uku malam ya ce wa iza rafahu fi tariqihi ne hajjate min fi falayi fala wa fi dhikriha wala yuhawilu at-ta'arruf ila masdariha a wurin idan ya ganshi a hanya ya tafi wata bukata to kada ya ce zai yi kokari sai ya ji wannan abin da ya ji ya tarafa fi amri bil ma'ruf in ya umarce shi da kyakkyawa to ya yi kokari ya tausasa A wani an al munkar haka idan zai hana shi wani abu mummuna la yumarihi fil kalam kada ya jayya da shi a cikin magana wala yujadilu bi haqqin aw bi batil kada kuma ya yi jayayya da shi akan gaskiya ko akan ƙarya wani mutum aka ce aka ce kada ya sa ba kwa faɗa da mutane ne abin da ya sa ba ma faɗa da mutane shi ne duk abin da mutum ya faɗa mun zan ce gaskiya ya faɗa ko mai mutum ya ban labari zan ce mai abin da ka faɗa gaskiya ne shi wanda ya mai tambaya ce ya ce masa to in dai haka ne wani to kana da matsala ki kai ma abin da ka faɗa da gaskiya ne ita <laughs> eh, shi ba ruwanta kawai duk labarin da ka kaji abin da ka faɗa zai ce haƙƙan abin da ka faɗa gaskiya ne kwarai ita ce shi ne dalilin da ya sa shi ba wanda yake samun matsala da saboda komai gaskiya ne shi ne wancan din yake masa to in dai kuwa duk abin da kowa ya ka za ka ce gaskiya ne to in dai haka ne kana da matsala yace haka din ne kai ma kuma abin da ka faɗa gaskiya ne <laughs> annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa na lamun cewa duk mutumin da yake baya yin gaddama to na lamun ce masa gida a gefen aljanna galibi gaddama tana kawo matsaloli tsakanin mutane wala yu atibu fi shay ya zarge shi akan wani abu da ba wala ya ci ba laifi aka ah. anas dan malik yana cewa ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima ta shekara goma amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ce mai me yasa kai kaza ko kuma me yasa ba kai kaza ba shekara goma a ga wasu daga cikin mutanen mu yanzu idan kana aiki a ƙarƙashin su kamar ma bawan kai ko wani mutum da na sani ya rasu Allah ya masa rahama wala abokin shi ne kudda kud tare suka yi karatu tare suka taso kawai wani abokin su da ya samu dama ya zama babba a bangaren mai sai ya tura su station daya shi wannan haka ba shi dila shi kuma wannan yana zuba mai walla idan ka ga yadda ya koma yana durƙusa mai hawanki da guga yake ba ce ya mata kuma abokai ne duk tare suka taso har talauci da arziki ma tare suke jerawa tare suke jerawa to amma tun da aka sa sa aiki wannan ya fi wannan sai zama da shiyaran so yana da tsananin amfani don allah subhanahu wa ta'ala ya baka mulki ko Allah ya baka malanta ko Allah ya baka kuɗi to yana da kyau ya zamanto waɗanda suke ƙasa da kai ka dinga yi musu mu'amala a matsayin su na 'yan adam suratul isra Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa adam ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فوفضلناهم على كثير mimman khalaqna tafsila kaga a farkon aya Allah yake ya girmama madan adam a ƙarshen ayar kuma Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da cewa dan adam yana cikin waɗanda gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ya fi ya fi fifitawa ma'ana ma'ana ma'ana Allah ya yi halittu da yawa amma ɗan adam yana cikin halittun da suka fi kowace halitta daraja yana da kyau duk iya yadda mutum ya kasa da kai ko a wajen aiki ko wani abu makamancin haka to ka dinga tuna cewa akwai yan adamtaka wacce ta haɗa ko da ka dara a ɓangarorin rayuwa to a ɓangaren yan adamtaka to ku dukkan ku kuna musharaka a matsayinku na yan adam wannan yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci yana kuma daga cikin abubuwan da idan aka yi amfani da su to za a ji daɗi a rayuwa shi kamala rabi'an an yi wafiyahu min lisanihi ma yuhibbuhu minhu fa yad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilayhi wa yadhkuruhu bil khairi fil ghaibati wal hudur yuballighuhu sana'an nasi alaihi. مظهرا التباقه ارتباطه بذلك وفرحه به لا لا يسترسل لا يسترسل في نصحه فيقلقه ولا ينصحه أمام الناس فيفضح فيفضحه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه نعم wato ita rayuwa da mutane tana bukata تزمان ta sau da haka in kana son mutane ku zauna lafiya dole sai ka haɗa tattara masu ƙasa shi ne ma'anar an yi wa tsaye momin ne ma yi fi dinga gaya masa da harshen abin da yake so fa yad'uhu bi ahaddi asma'ihi ilayhi ya dinga kiransa da suna mafi soyuwa zuwa gare shi annabi sallallahu alaihi sallam daga cikin dalilan da suka sa ya ci tara a zamantakewar shi da sahabbansa to akwai siyasa ta zamantakewa kaga nan sallallahu alaihi wasallam zaka samu yawancin sahabban da suke kusa kusa da shi yana ba su laƙabubbuka yana ba su kambu na girmamawa kaga da ya zo kan sayyidina abubakar ita inda zan riƙe wani a matsayin badaɗi to da na riƙe abubakar a matsayin badaɗi da ya zo kan sayyidina umar sai yake cewa baka ka taɓa bin wata hanya ba face sai shidan ya ba hanyar da ba ita ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbansa ya buɗe cinyar shi amma sai usman yana shigowa kawai sai ya rufe cinya kaga duk sun fi shi daraja amma sai yace ala astahi min man tastahi min mala'ika ya ba zan ji kunyar wanda mala'ikun Allah suke jin kunyar shi ba lokacin da za a yi yakin haibar sai ya ce gobe zan ba da tuta ga wani mutum wanda allah da manzansa suke son shi shi ma kuma yana son allah da manzansa saboda haka mutane suka dinga tattauna kowa yana fatan a baki wannan tutar sai da aka waye gari sai annabi ya ce ina ina ali bin abi talib sai aka yana fama da ciwon ido ce mai to shi kowace al'umma tana da amini amma aminin wannan al'umma shine abu ubai da amir bin shara kowace al'umma tana da mataimaki hawari amma hawari din wannan al'umma shine wa azubairu bin al'awwam idan kuna son ku ga dan aljanna wanda yake tafiya a bayan ƙasa to ku kalluwa ha shi bilal aikiwa da shi ya shi cikin aljanna sai ya ji matsin takalmin shi ku kalli abdullahi bin sala wasu takin ɗin da annabi salam yake bayarwa za ka ga siyasa ce ta zamantakewa amma wannan sahabin da aka ba wannan takin ɗin ba wai ya keɓanta da wannan bane. daga cikin abin da zai tabbatar ma da cewa siyasa ce ta zamantakewa shine akwai mu'amalar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yi wa amr bin al-as wacce amr al-as sai da ya zaci ma duk asahabai ma ba ne daraja shi duka sahabbai ma ba ne daraja shi don haka sai ya iya jaraba in kwamfani cin abin da ya zata haka ne sai tambaya na sassanin sai ce a mutane wa ka fito sai ce aisha sai ce a cikin mazaje wani zai yi zaton zai fito sai ce babanta so kaga rayuwa da mutane tana buƙatar irin wannan ko da mutum mutumin banza ne kashi 98 don akwai guri biyu da yake da ɗan alkhairi da sauransu yana da kyau lokaci lokaci haka don dinga tara mai ƙasa a daidai gurin wannan yana daga cikin abin da zai sa ya daɗi ko duk mutumin da aka yaba yana jin wani daɗi a ran ko da ya nuna shi da Allah harfa wannan magana a daina wannan bayanin ko da ya nuna a daina amma a cikin ransa yana jin daɗi sai sa na sosai mai cewa la yashkurullah Allah yashkuruna wanda baya gudewa a mutane ba zai gode ba Allah Allah ce wa yazkuruhu bil khairi fil ghaibati wal hudur ya ambace shi da alkhairi a lokacin da baya nan da kuma a lokacin da yake nan yuballighu sana'an nasi alayhi muzhiran iktibasahu bi zane. ya dinga gaya masa irin yadda mutane suke san shi da shi kuma yadda ma yake mai fara hasada akan wannan soyayya ta mutane la yastarsil fi kada ya zamanto cewa ya yawaita mai nasiha kakka yawaita yi wa dan uwanka nasiha fa yuqliquhu idan ya ka zai bakanta masa wala yastahu amama an-nas ya yafahu kada kuma ya mai a gaban mutane fa yafahu hakan zai sa ya kunyata shi qala al-imam shafi'i rahimahullah muhammad bin idris shafi wanda ya rasu a shekara ta ɗari biyu da ya yake cewa aza wa'aza akahu sirran na sahara wa zalim duk wanda ya wa dan uwan shi wa'azi a sirrance to ya mai nasiha kuma ya kawo shi wa man mu alaniyatan duk wanda kuma ya yi wa dan uwan shi wa'azi alaniyatan a bayyana faqad fadahu wa shanahu to gaskiya ya kunyata shi yasa yana daga cikin kurakuran da ake yi har ya malaman mu na zala aliki za ka ga mutum zai yi kuskure ko shugaba zai yi kuskure sai a zo kan mumbayi a mai sauka ne nan dai ya saba wa suna annabi sallallahu alaihi wasallam in aka yi abu baya faɗan suna ba ma ya kawo sufofi ɓaro-ɓaro yadda kowa zai gane yana amfani da rara gefe ma balun na tsafalo na kaza me yasa mutane suke yin kaza lokacin da aka zargi na aisha da zina kaga cewa yake sun zarge ta da wani mutum ba abin da na sani game da shi sai an kai lokacin da na aisha take so ta yan tabarira amma mutanen sa suke ai dole sai dai su ne suke da wala'i ko da ita ta yanta kaga anan sassalan bai faɗi sunan su ba sai yana bayan shaiki ma ba da ƙwani ya shirko da shiro ɗan laifin kitabillah amma za a ga su kawo bari sai sun faɗi suna ma ko kuma sai sun kawo siffofi dara-dara wanda duk wanda ya ji zai iya wannan ko mutanen motsi za su yi raddi ɗebo ayoyi waɗanda kwata-kwata ma ba su dace ba ko wanda suka samu matsala da aka zo za a mai raddi aka ɗebo ayoyin munafukai na suratul tauba dukkan kuma ne faɗin itikadi ne gaba ɗaya itifakan munafunci ne wanda yake fitar da mutum daga musulunci ba munafuncin aiki ba ne aka jawo aka faffassara aka don kalamai tara yanzu wannan ku shirya da shi sai ra'ayi mutum ka ɗebo ayoyin kafirai na asali fiyo kafirai ka zo ka siffanta shi da su kuma shi wannan irin imani ne da shi da kuma daga baya zai zo ya yadda da kai ku yi mu'amala wanda yana daga cikin gaskiya kurakurai a cikin da'awa da kuma kurakurai na mu'amala ta yau da kullum je malam fahimtan ya'fu an zallatihi wa yatarada an hafawatihi ويستر عيوبه ويحسن به ظنونه وإن ارتكب معصية سرا أو علانية فلا يقطع مودته ولا يهمل أخوته بل ينتظر توبته وأوبته فإن أصر فله صرمه وقطعه أو الإبقاء على أخوته مع إهداء النصيحة ومواصلة الموعظة رجاء أن يتوب فيتوب الله عليه قال أبو الدرداء رضي الله عنه إذا تغير أخوك وحال عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم أخرى نعam ya fi an zallaci mutum ya yi afuwa game da zallar dan uwansa wa ya tarraba an hafawaki ya rage ido game da wani lokaci sai na umar radiyallahu anhu wani ya kwankwasa mai kofa ya kwankwasa mai kofa ko da ya fito sai gani gan shi ba sai na umar sai sa aka nemo shi aka nemo mutumin sai ce malam na ji ka yi sallama kuma na fito ban ganka ba sai ce eh. abin da ya faru shine dama na kawo makaran matata ne kuma sai na ji kai ma kuna rigima da matarka sai na ga tun da abin yi ne gara ma kawai na koma sai na umar ya ce eh abin da ya faru shi ne wannan matar tawa da kaga ina hakuri da ita ta ce ita take wanke min kayana ita ce take shayar min da yaro na ita take da famun abu sannan kuma wa yaskunu qalbi biha anil haram zuciyata tana nutsuwa da ita daga barin haram ita yi ma mata ta haka take fito ta ya ci gaba da shi galibi ba zai taɓa yiwa ka zauna da mutum ba mai maka kuskure ba saboda mutane allah ya halicce su da halaye mabambanta amma za ka duba mafi jayi in dai mutum alkhairinsa ya fi sharrinsa yawa ko da kaɗan ne to ya kamata a yi mu'amala da shi dai babu laifi a yi mu'amala da shi ya gwargwadon inda ba za a samu matsala da shi ba haka Allah yake mana mu'amala yanzu da Allah zai ce misali ba wanda zai shiga aljanna shi wanda ya samu sittin Allah ya wuce ya sun yawa to kaga da Allah subhanahu wataala ya ta ke zaman to ko ya kaɗan tsara rabi ko da dubu ɗaya ne ko hamsin da dubu ɗaya ka samu za ka wuce aljanna mutum yanzu aka auna ayyukansa na lada suka fito hamsin da dubu ɗaya aka sa ɓangaren halaki suka fito arba'in da tara da dubu casa'in da ta aljanna ne to yana da kyau mutane su ma ka dinga musu mu'amala da irin wannan yanayin kuma babu laifi domin karka samu matsala da mutane kowa ka karance shi ka duba ka ga daidai gurin da za ku iya mu'amala galibin mutane da karka samu wanda za ku iya mu'amala da shi a amma kowa za ka kalle shi ne sai kai nazarin sa sai ka duba daidai inda an yi mu'amala ba za a samu matsala ibn al-qayyim a cikin littafin sa madarijus salikin ya kasa mutane kusan gida takwas ya ce akwai wanda yadda ka ga alade haka yi a cikin mutane saboda haka yadda Allah ya halicci abubuwa masu daɗi amma shi alade na jin to haka a cikin mutane ma ko wanda in za ka yi alkai ɗari to in kai kuskure ɗaya shi zai yada haka Allah shi ya halicce shi yake a wanda su kuma ɗabi'un su yadda kaga kare haka ya shi kuma mutum ne amma kuma irin ɗabi'un kare ne da shi kuma ga da yawa a Najeriya yace zai iya samun zai iya samun mushen da zai ishi mutum biyu amma in wani ya kusanto shi zai yi haushi sau da za ga yanzu da ake fitintunin nan da matsalar tattalin arziki nan da suke akwai da kullum ya tsuka ci wajen miliyan daya akwai cikin shugabannin sojoji tun a baya ma duk wata yana satan miliyan ɗari biyar da hamsin sai a canza mai su zuwa dala wanda yake mai canjin ne yake fada kaga ba wani amfani zai yi da su ba to kaga wannan shine irin a kare makotansa kuma za ka samu kowanne ba ya cin abinci so amma shi duk wata yana satan miliyan ɗari biyar da hamsin kuma kuɗin da yake sata ba wai yana wa mutane ba ne a yana kwambatin ɗin su zuwa dala don su sauƙin ajiya ko kuma a ƙasar waje ne masu fi daraja yake a cikin mutane akwai wanda ɗabi'unsa irin yadda ka ga ɗabi'un tsera haka sau da haka kullum idan bai yi ɓanna ba ba zai ji daɗi ba yace a cikin mutane akwai wanda ɗabi'unsa irin yadda ka ga ɗabi'un jaki haka za ka same shi in za a koya mai karatu ba zai iya ba amma da aiki na wahala zai iya zai iya ɗaukar buhun makara, amma an ka ba shi kula wani nan da ba ta wuce layi uku ba ba zai iya kwana bakwai ma bai shi ta ba amma buhun masara da buhun dawa cikin sauƙi zai iya ɗora a kansa ba tare da wata matsala ba yake a cikin mutane akwai wanda shi kuma za a ga ɗabi'unsa irin ɗabi'un ɗawisu ko da bai da ko titi ko da ba shi ya sa sutura mai kyau ko da aljihun ba ko titi amma dai shi dai to da ji kunyan mutane to gara jari ya karye saboda haka zai iya cin bashi kawai domin ya fita fesfes kamar yadda za a ga shi ma kullum fesfes shi dai kawai dai ba dai ya san da a samu matsala a yanayin yadda zai fito a tsakanin mutane yace a cikin mutane akwai wanda ɗabi'unsa irin yadda ka gara kuni haka za ka gan shi kaushin zuciya da hasada yasa galibi duk mutanen da suke da suke yin kiwon raƙumi to da ƙyar ka gansu suna da sauƙin zuciya waɗanda suke da sauƙin zuciya su ne masu kiwon tumakai haka ne ko ba da awaki sun na ga zuciyar tana da taushi to haka shi rakun ne yake a cikin mutane kuma akwai wanda ɗabi'unsa irin yadda ka ga ɗabi'un miciji da kunama saboda kullum bai cutar da wani da harshen shi ko da hannunsa ba zai ji daɗi ba yana zaune a gida zai tuna wani da ya kamata a zaga sai maza maza ta tafi majalisa saboda haka in dai ba a yi wannan tattaunawa an zagi wancan an taɓa mutuncin wancan ba shi ba kwata-kwata ba zai ma samu annashuwa da farin a zuciyar shi ba to ala kulli hal idan ka gane wannan katagoni din na mutane to wannan zai sa duk da za ka yi afuwa kuma ka san da waye kamata ka yi mu'amala a littafin alfawa'id kuma ya kawo cewa mutane iri hudu ne ita ko da mu'amala da shi kamar mu'amala da abinci saboda haka ba ka taɓa wadatuwa daga shi ba ita su ne malamai wanda suka san Allah kuma su yi da iliminsu akwai wanda kuma mu'amala da shi kamar mu'amala da magani ne to in ka sha da yawa zai maka illa wannan su ne wasu yawancin mutane wanda kake mu'amala da yanzu don extra idan ka sha guda ɗaya ko biyu za ta ma amfani ka sha hudu kuma za a iya kwantar da kai a asibiti to haka su ma yawancin mutanen da ake mu'amala da su yana da kyau a yi mu'amala da su gwargwadon bukata daga zarar ka ɗa da yawa sai a samu shila. saboda an fi shi annabi adam da aka tashi halittar shi an ɗebo ƙasar can an ɗebo ƙasar can aka ɗebo can aka ɗebo can sai aka cakuɗa sai aka halitta to shine dalilin da ya sa su ma yayin su suka fito kowa halin shi daban ta ga uwa ɗaya uba ɗaya wannan fitinan ne wannan kuma ababen nan ko ya tsaka sa mai a baki ma ba zai tauna ba na uku kuma ya ce akwai wanda su kuma mu'amala da su kamar mu'amala da cuta ne akwai na hudu kuma wanda mu'amala da su su kuma kamar mu'amala da poison ne idan allah ya jarabe ka da mu'amala da su ya kamata a yi maka ta'aziyya saboda ka shiga cikin matsala to ala kulli hal wannan yana daga cikin abubuwan da in mutum ya kowa an ka haɗu da shi ka karance shi ka ga daidai gurin da za a iya mu'amala to idan allah madaukakin sarki ya sa kana haka za ka samu sauƙin fitintunu da matsaloli da matsaloli malam ya ce wa yi yufsilu bihi zununahu kuma ya kyautata mai zato za ga mu da yawa rayuwar mu akwai yawan muna na zato nan da nan sai ga an muna na zato Allah madaukakin ya yana cewa suratul hujurat istanibu kasiran min az zan. ku nisanci mafiya yawa daga cikin zato sai ce ba a zanzani zanni ɗaya daga cikin magabata yake cewa inda zai tafiya a gemun dan uwan shi to da ya ce zuban mai kai ba shayi ba saboda kyauta ta zata amma yanzu a nan yawa zai ranka da kwalbar giya ma ya ce baka sha to ce inda zai ga giyan ma a geman ta ba ta zai ce wannan ya je wani waje ne aka watsa mai ka kaga makwara kenan wajen ta wa mutane da ya ce wa inir ta kama ma'asiyatan sirran au alaniya fala tsawo mawaddata idan ya yi sabo ko a sirri ko a alaniya to kada ya yanke wannan ɗinsa kada ya yanke soye wala ya mula kada ya dena yin wantaka da shi bali ta zura taubata wa aubata ya jira ko zai dawo wani yaro je ya rubutu a facebook har sai da na mai magana a ƙasa shaɗu wanda ya aiki ya aikata babban zunubi kamar ƙarya da sauransu ya zama fasiya a abada ina na fasiya shi <laughs> kana yi wannan ai an tsananta da yawa ita wata ta ko sabai a wanda sun aikata sun aikata manyan zinubai kuma suna na a sabon su a gani so dole rayuwa sai ka dinga yi wa mutane uzuri kuma akwai bambanci tsakanin aikata zunubi da kuma ci gaba da yin zunubi wani ka aikata bida ɗaya ka zama ɗan bida wani kuma zai jira sai ka da yawa kuma akwai bambai tsakanin wanda ya aikata bid'a da kuma wanda yake dan bid'a bai kamata mutum ya yi bid'a da ya zama dan bid'a ba saboda in ka ce mai dan bid'a tifa ce bai kamata a bai zama tifan mutum ba kuma sai ya maimaita da yawa sannan zai zama sai ya ce fa in asarrafa lahu sawmuhu wa qatu in ya ci gaba da aikatawa za ka iya yanke masa zumunta aw ibqa ala quwwati ma yasta'in nasiha wa muwasalat al mau'iza ko kuma ka ci gaba da zama da shi amma ka dinga mai wa'azi raja an yi tuba fa ya tuba Allah alai saboda fatan ya tuba Allah ya karɓi tuban sa. kala abu darda radiyallahu anhu abu darda Allah ya dade shi yana cewa idza taghayyara akuka wa hala amma kana alai idan dan uwanka ya canza ya kuma ba abin da da yake ya ce fala da ahu li ajin zalik kada ka bar shi saboda wannan fa inna kaka awu jumarra wa yastati ukhra saboda dan uwanka wata ran zai yi ne wata ran kuma zai iya karkace so kada kawai dan ka gan shi a karkace ka zo ka ce kurin shi kenan akwai mutane da yawa za a ga idan mutum ya kuskure daya ya zama ɗan banza a wajen su wani mutum da muka zauna da shi kuskure ɗaya idan ka mai zai na mu'amala da kai to wata ran akwai wani da yake rike mai jakar kuɗi ma yake rike kyau wala ya mai kuskure ya ce yake mai habawa ne yake kai yanzu Allah zai ma wannan mu'amala ya kake gani ya zama to kawai kai kuskure ɗaya ka zama ɗan wuta yana a rubuta ka ya ja mai wani hadisi wanda ya sayi shuru ya ce yanzu kaga hatsi na ribarta suna ya yi saboda ya rubuta wasiƙa yana gaya wa mushirkai na maka cewa na Salam zai zo ya yace su kaga wannan munafinci ne amma kaga lokacin da sayyidina umar radiyallahu anhu ya zo yace zai tsara kanshi yake a bashi ya tara kan wannan munafiki annabi sallallahu salam me yake yana ya tana da shi sai ce wa mahaifiyarka lallallah isala ala ahli badai faƙala isna ma shi tun faɗa daga farko laku ita me ya sanar da kai allah maɗaukakin sarki ya yi in kayo akan mutanen badar yace ku yi abin da kuka ga dama na gafarta muku kaga yanzu zunubi ya yi babba to amma sai aka tunano wani alkhairinsa guda ɗaya sai ya wannan zunubi wannan gaskiya yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske a rayuwar yau da kullum waɗanda in mutum yana lura da su za su taimaka wajen ya zamanto cewa mutum ya dinga ɗaga ƙafa game da yan da yake zaune da su rayuwa da mutane tana buƙatar haƙuri galibi mutane sun cuce kan gida ka zauna da su amma ana tsaron ido da kau da kai zuna hazin wanda ya rasu a shekara ta ɗari hudu da hamsin da shida yana cewa wanda ya zage ka ya fi wanda ya yabe ka wanda ya zage ka ɗayan biyu ne ko ya faɗi abin da baka da shi kaga zai taimaka maka ya zama ya maka ajiya a lahira ko ya faɗi abin da kana da shi to shi kuma kaga wannan zai zama cewa ya taimaka maka gyara ina cewa wani wajen kuma duk wanda yake yi wa mutane hidima dole sai ya yi sadaka da wani bangare na mutunci saboda rayuwa da mutane tana da wahalar suke dole mutum sai ya yi haƙuri sai ya kau da kai wannan yana da cikin abubuwan da za su sa ya zama cewa ya iya zama da mutane kuma kada ya dinga ɗaukar zida a zuwa ce maka wane ya ce kai kaza ne na da kyau mutum ya dinga tun kuɗewa ya zo wajen imamu shafi ya ce wane yana zafi imamu shafi ya ce masa in abin da ka faɗa gaskiya ne ka zama annabi ne idan kuma abin da ka faɗa ƙarya ne to ka zama fasi haka ba zai dawo ba shi kuma hassan albasari wani da ya zo wajen shi ya ce wane yana zagin ka sai ce masa amma waje da shaitanu rasulan gairaka idan shi dan bai samu ɗan haske ba ce kai kaga shi ma ba zai dawo ba su rayuwa da mutane yana buƙatar jajircewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba dacewa da kuma azanta mu da haƙurin zamantakewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu